Ma'aikatar watsa labaran Najeriya ce ta fito da sako da aka raba wa manema labarai a yammacin yau din nan, inda ta ce an sako 'yan matan ne da taimakon waɗansu ƙasashe abokan Najeriya, kuma an sako su ne ba tare da wani sharaɗi ba. Aisha Yusufu, jigo ce a ƙungiyar fafutukan ƙwato 'yan matan nan mai suna Bring Back Our Girls. muna farin ciki muna muna akan wannan kuma muna kuma kira ga gwamnati cewa ya kamata ta fito ta wa jama'a bayani gani yadda lamarin ta tafi nan da nan. kuma an dawo yan boko haram sun dawo da su ya kamata gwamnati ta fito ta yi bayani mu yan kungiyar bring back our girls akwai tambayoyi guda goma sha hudu da muka yi wa gwamnati to ya kamata ta gargarta ta amsa tambayoyin nan kuma mu kotun da muka ce za mu je za mu je kotun din still za ci gaba da wannan matakin da muka dauka bayanai da suka biyo bayan sako yan matan ya nuna cewa sai da jami'an tsaro suka dakatar da ayyukan su na ɗan lokaci saboda kada a rasa rai a lokacin da ake komowa da yan matan zuwa gida dabci wani abu da shugaban kungiyar NPF National Patriotic Front, Comrade Isa Tijjani ya tsokaci a kai. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ne target ɗin. Shi ma ya sani ba sai na faɗa ba shi ma ya san he target. Saboda haka na ce da ke yanzu fa dabara ta rage ga mai shiga rijiya. Shi shugaban ƙasa in ya san wannan abun kuma ya san gashi a ƙasa ma kina ganin a ƙarara. Bahaushe ya ce makiyinka ko giwa ya gani a ka zai ce ɓera ne. Amma a nashi ra'ayin Shugaban amintattu na ƙungiyar Coalition of Northern Groups, Nasura Ashir Sharif, ya ce kasuwa ce ta buɗewa waɗansu a Najeriya. Shugaba Buhari ya tsaye nazari akan shugabannin madafin tsaro na ƙasar nan gabaɗinsu gabaɗinsu ya sa alamar tambaya a su duk gabaɗinsu tun daga kan shugaban soju hafsan hafsan sojin najeriya da duka ragowar ƙananan hafsoshin da kuma ita hukumar 'yan sanda da jami'an bincike na sarari na ɓoye da dukkaninsu ya kamata ya tsaya nazari akan wannan abin inda abubuwan duk da ake faɗa masa bai fahimta ba to wannan abin ya ishe shi zame masa izina ya gane akwai matsala a cikin al'amarin shugabanci na jami'an tsaron ƙasar nan na biyu su abinda nake so in jawo hankalin shugaba buhari a nan gurin shine ya gano cewar fa kamfani ne wannan fa ka buɗe shi fa Allah ne kaɗai san wanda za su mori wannan kamfanin duk da jawabai da ke nuni kamar jami'an tsaro na ƙoƙari wajen cin ƙarfin yaƙi da ta'addanci da ya kwashi kusan shekaru tara ana fama da shi a Najeriya, ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP, Dr. Umar Ardo ya ce akwai lauje cikin naɗi. Tarab a ɗauko motoci guda tara ko goma a yi jerin gwano a zo makaranta a ɗauke 'yan mata a makaranta ɗari da goma a kama hanya a tafi a ɓace wannan abun bai iya yiwuwa in ba gwamnati ne take yin shi ba gwamnati kuma sai dai gwamnatin tarayya don ko gwamnatin jiha ba ta isa ta yi abin nan da ya kasance ba gwamnatin Najeriya dai ta ce bata biya wani kuɗi wajen samo 'yan matan ba, amma masu sharhi a harkar tsaro na dasa ayar tambaya a kan al'amarin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.